Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, normal, lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula hausa.com Masu are assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa ɗaya daga cikin jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar rikici ya barke tsakanin su wato jami'an NPN na jamhuriyar Nijar wanda har ta kai ga koran wasu shugabannin jam'iyyar. sai kuma 'yan majalisar dokokin yankin birnin kwanni suka soki lamirin magajin garin cewa ba su daɗin yadda yake tafiyar da harkoki ba a najeriya kuma jami'an 'yan sanda ne a jihar oyo suka ba da umarnin hana amfani da abin wasan da na wuta da ake ce ma banga kana mu rufe rahoton namu da batun jefa kuran 'yanci rani a wasu kasashe sai dai kuma ba za mu samu daman kawo muku shirin kallabi na maryam dauda ba saboda wasu dalilai da suka sha karfin mu amma muna da shirin jaridun da suka ɗauki hankulan na amurka da kuma sakonnin da ku masu kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya To jama'a barkan ku da hantsi. madugun kungiyar ta'addanci ta najeriya ta boko haram abubakar shekau ya fito wani sabon faifan bidiyo yana cewa karya gwamnatin najeriya take shatawa da ikirarin da ta yi na cewa ta gama da su 'yan boko haramiyar da ke dajin sambisa shekau dai wanda ya magana da harsuna hausa da kuma larabci ya ce ya ɗauki faifan bidiyo ɗin ne a ranar lahadin da ta gabata wato ranar kirsimeti ko da yake bai fayyace a ko ina ne ya ɗauki maganganun nashi ba a cikin faifan aka ji shekaru yana cewa muna na lafiyar mu kalau ba wanda ya kore mu daga ko ina ko ba wata hanyar sanin inda muke in ba ta wani ikon Allah ba a ranar 23 ga watan nan na disamba ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da sanarwar cewa sojan ƙasar sun samu nasarar kame dajin na sambisa wanda kuma shine sansani na karshe da ya rage a hannun mayakan na boko haram hakumin shugaba buhari ya ce kama wani sansani da ake kira zero camp ya nuna cewa an yi boko haram din dukan karshe na gama da su baki ɗaya shugaban amurka barack obama ya ɗauki matakai da dama na horar da rasha saboda shishigin da ta yi a cikin zaben amurka na wannan shekara wanda ya hada da satar bayanai ta hanyoyin duniyar gizo da wa jami'an diplomasiyyar amurka da ke aiki a birnin moscow da dai sauran abubuwan da ake zargin kasar da aikatawa shugaba obama ya ce yana ganin matakan da ya dauka sun dace kuma sun yi daidai da abubuwan da rashi ta aikata waɗanda obama ya ce suna iya yin lahani ga wato muradun amurka sannan kuma sun kare ka'idojin cuɗanyan ƙasa da ƙasa daga cikin matakan da shugaban na amurka ya dauka har da na horar da mutane da ƙungiyoyin rashi guda tara haka kuma amurka ta wa wasu jami'an ofishin jakadancin rashi 35 da ke nan birnin washington sa'o'i 72 da su haɗa ya nasu yanasu su fa amurka ɗin ko bayan haka amurka ta harantawa rashi amfani da wasu manyan gidaje guda biyu na hutawa mallakan gwamnati da ke bin wato jihohin new york da maryland da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana da cewa muhimman wuraren sake jiki ne a wurin kusoshin gwamnatin ta rasha rahotanni daga kasar siriya sun ce sabon yaƙi ya barke sa'o'i biyu kacal bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla wadda ta soma aiki daga karfe goma sha 12 daren jiya a agogon siriya sai dai jejina an kulla ta ne kawai tsakanin gwamnatin ta sham da wasu kungiyoyin 'yan tawaye amma ban da waɗanda ke da alaka da isis wata kungiyar 'yan siriya da ke zaune a kasashen waje da ake kiran ta observatory ta ce 'yan tawaye ne suka so makare da ita wannan yarjejeniyar sulhun lokacin da suka yi kokarin su kama wasu rare da ke lardin hama to kuma muhammad rashid da ke magana da yawan kungiyar 'yan tawayen jayish al-nasar ya ce sojan gwamnati ne suka fara karya ka'idar yarjejeniya da lokacin da su kuma suka fara cire rukuki kan wasu yankuna da ke lardin idlib da ke makwataka da lardin hamadin rundunar 'yan sandan brazil ta ce ta gano wata mota da ke da ta kone kurmus wacce a cikinta suka sami wata gawa da suka yi imanin cewa ta jaka da kasar girka ne da ya salwanta a kwanaki da dama da suka gabata tashar talabijin ta globe ita ce ta nuno wata farar mota ta kone a wata unguwar talakawa inda ake yawan samun tashe-tashen hankula a birnin rio de janeiro inda kuma daga nan ne jakadan na girka a amiridris ya ɓace bayan da ya je ziyartar wasu abokansa da ke wannan unguwa tashar talabijin ta globe ta ce lambar motar da ta kone ta daidai da lambar motar jakada a ofishin jakadancin na girka da ke brazil sai dai bai taba cewa jakadan ya bace ba maimakon haka sun ce wai ya je hutu kuma zai dawo bakin aiki ranar tara ga watan janairu na sabon shekara to muna baku ku labaran nan daga washington a sashen wasa na muryar amurka jimillar 'yan sanda da ke rasa rayukansu a bakin aiki yana ta karuwa musamman a cikin wannan shekara da ke karewa a amurka din sabili da hare-haren da ake ta kaiwa jami'an tsaro kamar wanda aka kai a biranen dallas ta jihar texas da baton rouge na jihar louisiana wani sabon rahoton da asusun tuna da 'yan sanda na amurka ya fito da shi jiya ya ce 'yan sanda 135 aka kashe a wannan shekara a nan amurka yayin da suke bakin aiki yawansu sun mutu ne a cikin hatsarin mota amma kuma rabin su ko kuma kusan rabin su da an kashe su ne da gangan wato an musu kisan gilla wannan jimillar ta nuna cewa an samu karin kashi 56 cikin 100 kenan fiye da waɗanda aka kashe a shekarar da ta kare shugaban asusun tuna da 'yan sandan craig floyd ya ce bai taba ganin shekarar da aka yi asarar 'yan sanda da yawa kamar a wannan shekarar ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu bude taskar rahotannin da batun rudanin da ya kunno kai a cikin jami'ar mpn na jamhuriyar nijar wanda har yayi dalilin kora wasu shugabannin jam'iyyar ga su lamu da barma da karin bayani a cikin wannan rahoton an application des articles 12 et 15 du règlement intérieur du bureau politique national wannan ita ce sanarwar da shugabannin jam'iyyar mpn kishin kasa suka bayar a ƙarshen wani taron tantauna makomar wasu gaggan jam'iyyar su goma sha uku da ake zargi da take wasu dokoki da ka'idodin jam'iyya wanda kuma alamomi ne na tawaye in ji dan majalisar dokokin kasa korone masani wanne ya kara da cewa sun gano hujjoji masu ƙarfi da ke fayyace cewa waɗannan mutane na ƙoƙarin kwace jam'iyya daga hannun shugabanta ibrahim yakuba shugaban fartin na tawa shine alhaji malik allah ya ji kanshi ya rasu bayan rasuwa shi suka je don suna da niyyar su sa biro jiha biyar su yi conference ko su yi kongare su ce sun ne masu fati sun hidda ibrahim yakuba to muna labarin su sun je sun yi ranyo a maradi wanda ya kira ranyo maradi matamakin firizan ne matamakin firizan bai da izini ya kira ranyo kuma suka kira ranyo suka ce sun yi kwamiti na rajar sama kenan tawaye ce yi dan tawaye ka aka mai sai dai sen jibo da ke cikin jerin waɗanda aka kora daga jam'iyyar ta mpn kishin ƙasa ya musanta wannan zargi hasali ma cewa yake shugaban jam'iyya da makusantansa na neman mayar da jam'iyyar tamkar mallakinsu tunda muka shiga cikin wannan farti akwai halaye da yawa wanda muna ganin da ba daidai ba wanda yana cishin kasa bai ya ishi problem imu babba na yan MPN cishin kasa shine ibrahim yakuba da masu ba su shawara mu ba mu yarda da wannan ina jagoran farti kamar farti na gungu guda shugaban mpn kishin ƙasa yankin doso bugu da ƙari mataimakin shugaba na ƙasa baki ɗaya alhashi ibrahim ahmadu da ke adawa da matakin korar waɗannan kusoshi ya yi murabus jim kaɗan bayan fito da wannan sanarwa domin a cewarsa ba a mutunta tsarin demokradiyya a wannan jam'iyya ya san kuri da ni kawo cikin wannan tahiya na yi demisone tare da delegasoci na gaba dai wannan ko saka babu duk inda suka to su su bincika mu dai komin goma sha daya na departement da doso hinta batun su tun da su ba parti ne na kasa ba to amma a ganin uwar jam'iyya muna da jam'iyya gurguwa tsalakakka da muke da jam'iyya wadda ba gurguwa ba amma mai matsala in muna cikin matsala ina za mu ta yi ai kaga shi a tiya dibite ne ko amma da yake ya abubuwa wanda ba cikin ka'ida ba sai muka hidda shi saboda hushen bai yi abin da ya kamata ba a ƙida gare muna da ƙa'ida cikin farti ba wasa na muka ba wanda muna neman ikon Nijar kuma wasan kara ba wasan wannan jam'iyya ta samo asali ne watanni uku bayan da jam'iyyar PNDS tarayya ta kori Kanal Ibrahim Yakuba daga sahun 'ya'yanta saboda zarginsa da bijirewa umarninta ta hanyar yunkurin kwace shugabancin reshenta a yankin Doso zargin da makusantansa suka musanta a can baya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Eh, mota gaza a cikin turɗa, domin za ka mun ka tura ta, domin maka ɗaka ya ta an haɗa su kama To a gada Sulaiman Mun Barma. kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Duniya mu bi ta a sannu. To duniya mu bi ta a sese, to duniya mu bi ta a sannu. Duniya ƙasan matalauta, to duniya akwai ma'azinta. Duniya ƙasan ma'azinta, to duniya akwai matalauta. abu a duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azarta talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya ƙi gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta mai arziki cikin matalauta riga sabi daɗa malam idan gari ya waye ya ji shigon kuma aiki ya yi aiki in ya tashi in ya santaro ko sisi ko ya samo naira ya zo ya yi kyauta sannan ya ci da iyali jaraɗi ya da Allah shi mai arzikin matalauta arziki cikin matalauta kenan to Allah ya ji kan maraya har wa yau muna cikin jamhuriyar ta Nijar kuma a kan batun siyasa wannan karan ko yan majalisar yankin birnin kwanne ne suke sukan lamirin magajin garin birnin Kwannin akan cewa yadda al'amura ke tafiya a yankin ba su jin daɗi ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton jam'iyya mai mulki a mataki na ƙasa sun nuna bakin cikin su game da yadda lamurra ke tafiya a ma'aikatar magajin garin birnin Kwanni inda 'yan adawar suka zargi magajin garin da yin sakaci a cikin jagorancin sa na da'irar kamar yadda Mamman Nasiru Haruna da majalisar da'irar birnin Kwanni na gungun jam'iyyar PNDS tarayya ya yi mini ƙarin bayani. Fisbillahi bisa ga abin da mun ka gani kama abun bakin ciki ne bisa ga wada aka tahiya yadda ayyuka na communication ga na kwanni don me yasa ni ci abin bakin ciki ne yanzu in ka diba an sai ke concern kamar execution na bidje na 2016 kamar shigowa kuɗi duddudu kashi 26 na bisa ga 100 yake shigowa kenan wurin nan babu wani jan kokari wanda suke yi na misali shigo kuɗi amma yanzu sai ka zo ka diba ha gani kamar wajen abin da ya shahi kamar investment shi ma investment babu aiki na a zo a gani wanda an kai tun da yau bai a ce aikin karkara kullum cikin meri ne kudin getayya yanzu in ka doka na muku zance ma'aikata da za a doka ma'aikata uku to yanzu zaman da ake a dubu biyu da goma wagga situation wadda sun ka bamu ta talatin ga watan goma sha ɗaya ne sun ka bamu situation a tarantu november ko rabin kudi na ma'aikata ba a biya ba to yaushe na kai da baka iya biyan ma'aikata kuma ka ce ka koma shiga doke-doke waɗansu ma'aikata sai dai a lokacin da yake mayar da murtani ga da kalaman 'yan majalisun na jam'iyyar pnds tarayya masu adawa a da'irar birnin kwanni magajin garin na birnin kwanni na jam'iyyar modern lumana afirka ta hamma amadu cewa da dr asuman sumaila ya yi watsi da waɗannan zarge-zargen na 'yan adawar kamar haka. In sakaci ne na mu duka ne, sakaci ba na mayar kaɗai ba Yau duk abin da nake so in yi matsayina na mayar in ba ni da goyon bayan su konsayin da suka ga cewa akwai sakaci kenan aikin banza ne. In akwai hanyoyin da suka ga mun yi sakaci so yau in sun zo sun ce mini dole ga abin da zani ban da wata wadda saboda yau mayar duk abin da zai zai zarta suwa sai abin da konsayin ne suka ce ka tai kai. Kenan sakaci ba nawa ba ne sakaci nasu ne. Su koma su rayu su dama gindi su ce ga hanyoyin da ya kamata mu bi mu ni ina shiga gaba su su biyo bayana ni kullum kira ne nake yi yau gwamnati ya rige ya hidda haƙi daga, kanshi haƙi wani haƙi ya rige hidda daga kanshi shine ya rige ya ce sashe kaza na bar muku su ya kawo muku hukuma kusa gare ku ya ce ku ba su diya kaza a yi muku aiki kaza kenan yau in muna jin ciwon garinmu muna son garinmu ya ci gaba shine abu na farko ya kamata a ce duk wanda ya san yana da haƙi na meri ya shidda shi yalla haƙi wanda ya rataye bisa gare ka shine lanho na duk shekara da ya kamata kamata baka bi ba jika da 20 ne yau saboda Allah bai jika da 20 ba in wata lalura ta zo kai baka jin nauyin ka zo ka ce min ga lalura da ta kama ka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar Amshin waka ta in ka ji hujjar in bude maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi To daga jamhuriyar Nijar kuma inda sai rundunar 'yan sandan jihar oyo inda ta ce duk wanda ta kama ya yi amfani da abin wasan wutan nan da ake kira banga to zai gane kuransa ga hassan umar tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rundunar 'yan sanda ta jihar oyo tare da rundunar tsaron farin kaya wato civil defense sun shirya tsab domin samar da cikakken tsaro a lokutan bukukuwan sabuwar shekara ta 2017 mai kamawa kakakin rundunar 'yan sandan jihar oyo adekunle ajesibutu ya ce a cikin matakan da sun ka ɗauka har da giggirke jami'an 'yan sanda a muhimman wurare da hana buga abin wasan rutan nan mai ƙara kamar bindiga da ababen fashewa firtandan 'yan sandan najeriya adekunle ajesibutu ya ce suna yin gargaɗi ga yare da iyayensu da su nisanci buga banga kuma iyayen yaren su hana wa yaren buga banga don kaucewa razana jama'a a faɗin jihar Oyo yace duk wanda an ka kama yana buga banga da aikata ko wani irin laifi da dokar Najeriya ta hana zai fuskanci kuliyaman ta sabo. Shi ko kwamandan rundunar tsaron farin kaya wato civil defense a jihar Oyo Mr. John Adewuye ya baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin yin bukukuwan sabuwar shekara a cikin kwanciyar hankali Mr. John Adewuye ya ce yana baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin yin bukukuwan sabuwar shekara lamu lafiya. Tuni dai rundunonin tsaron biyu wato na 'yan sanda da na rundunar tsaron farin kaya wato civil defense suka ɗauki matakai don tabbatar da tsaron a lokacin bukukuwan da bayan bukukuwan sabuwar shekarar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. kada saba da kada ne ko kada ne sukar kada masu idi saba da kada ne salata bai hana a yanka In ɗan zama da ɗan sanda kai dai wace ka? na ɗaya ka da ka sai da kayan sata kakka ya dai rikici kuma ni ba ni saka sata ba in zama da ɗan sanda bai yi kurin kana tafi dai kana da ɗan sanda tunda akwai waɗanda a farin waɗanda To, Ghana za mu rufe taskan rahotannin ne da batun jefa kuri'a ga 'yan Najeriya da ke wata ƙasa idan lokacin zaɓe ya zo. Sai dai na tambayi Farfesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel da ke jihar Minnesota a nan Amurka. Ko ina hankalin sai karkata game da wannan batu ga abin da yake cewa. Ra'ayina dai akan wannan shi ne zan ce ba zan ce wai laifi ne a haka ba amma babban magana shine a gani na wannan ba shine babban damuwan siyasar najeriya a yanzu ba a zahirin gaskiya mutum ya dubi damuwan siyasar najeriya a yanzu kamar ma wannan maganan ya zama kamar yaudara ne me yasa abin yasa na faɗa haka kamar maganan ta zama kamar a karyar arziki gida ba dangane To. Muna kokari a ce mutane wanda suke cirani a wasu kasashe su jefa kuriya da sauransu da menene da menene amma kuma babban damuwa shine a menene 'yan siyasar najeriya za su yi domin su biya bukatun mutanenmu wanda shekara da shekaru suna jefa kuriya ko kuma kuriyoyi amma kuma ba wani abin da ya faru kuma wasu su ma in sun jefa kuriyan ba kirgawa ake ba in kuma an kirga ma baya canja komi a rayuwarsu to kana ganin an jewa nan ma ba zai tasiri ba kenan ko an yi akwai abu biyu a nan wanda ina so mutane su fahimta za a iya yin zaɓe tsakani da Allah kuma za a iya yin zaɓe a tabbata cewa kowa a Najeriya ya jefa kuri'a kuma kuri'a an kirga ta yadda ya kamata amma wannan wani abu ne wani abu kuma da ya kamata na biyu mutane su sani yana da muhimmanci shine shin waɗannan mutane da aka zaɓe su tsakani da Allah idan sun je Abuja za su je su soma aiki don an zaɓe su tsakani da Allah kuri'unsu tsakani da Allah ne aka zaɓe su lallai ne cewa idan sun je Abuja za su yi aiki tsakaninsu da Allah su biya bukatun jama'a wannan wani abu ne daban to amma wannan tambaya da ne na biyu shi ma yana da muhimmanci so ni a gani na ko da yake ba zan ce laifi ne mu da muke ciraniya rani nan mu jefa kuriya ba amma babban damuwar najeriya yanzu shine na ɗaya a tabbata akwai hanyoyi akwai wasu matakai da aka ɗauka domin kowane mutum talaka da mai arziki da talaka ya tabbata ya jefa kuri'ansa kuma kuri'ansa an kirga. Siyasa kawai ta taru don can ƙata ka kowata, an sare wani don hauka, amma mare wani don hauka, wani ya yi waɗa da dangi ne, hayo kuma ba su gaisawa, taho bai sake tago ba. Kullum ba ta nufin rigima a ba mu so yanzu, amma dai kunnin roƙa Allah kyauta ma bawan ka kawo wahalar da za ka ikin Bello da daddare za a yi wanka don saboda biɗa fare gobe faɗa ma ɗiyan siyasa da daddare za a yi wanka To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti 21. Yanzu kuma ga sharhin jaridun nan Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. cewar wannan shine sati na ƙarshe a shekarar 2016 da yawa daga cikin jaridun Amurka bayan labarai na yau da gobe da suke ɗauke da su mafiya yawansu sun yi rahoto na musamman domin waiwaye akan kallon al'amura manya da kuma ƙanana da suka faru a cikin wannan shekara ta 2016. Sakamakon haka nima na duba ciki da waje na zaɓi rahoto na musamman da jaridar Washington Times ta buga mai takin adabo ga shekarar 2016 shekarar da ke cike da abubuwan baƙin ciki da kuma farin ciki. Jaridar ta fara da labarin shahararren mawaƙin nan da ya rasu mai suna David boy a watan Janairu sakamakon ciwon daji da ya yi ta fama da shi. Mawaƙin ya rasu 'yan kwanaki kaɗan kafin ranar da zai cika shekaru 69 a duniya. Sai kuma watan Fabrairu, sakamakon ƙalubale da kuma rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta na yanar gizo ƙungiyar masu shirya fina-finai na hollywood wato academy suka yi canje-canje da ake sa ran zai kawo canji ko kuma surki na launin fata a cikin 'ya'yan ƙungiyar. domin a shekarar jarumai ashirin da ke neman ɗaukar gasar oscar duk fararen fata ne a watan march kuwa ƙungiyar mawaƙan nan mai suna da rolling stones suka cashe wasa a ƙasar cuba wani abu da ba a taɓa zata ba sati guda bayan shugaban ƙasar amurka barack obama ya kai ziyara a ƙasar ta cuba A watan Mayu kuwa, 'yan wasan barkwanci na dare a Amurka da aka fi sani da Saturday Night Live ko kuma SNL a takaice suka kwaikwayi 'yan takarar shugabancin kasar Amurka karkashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da kuma Bernie Sanders, inda a gaske kuma Donald Trump ya bayyana a matsayin ɗan takarar shugabancin kasar Amurka a karkashin jam'iyyar Republican. A watan Yuni ne na shekarar, duniya ta yi rashin mashahurin ɗan damben duniya Muhammad Ali bayan rashin lafiya da ya daɗe yana fama da shi. Muhammad Ali ya rasu yana ɗan shekaru 74 a duniya, sannan kuma Hillary Clinton ta bayyana a matsayin 'yar takarar shugabancin ƙasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A watan Yuli kuwa tsohon shugaban kamfanin yada labarai na Fox News ya yi waje daga kamfanin sakamakon ƙararsa da aka yi akan tsokanar da bata dace ba ta hanyar jima'i a wajen aiki. A watan Agusta kuwa, ɗan wasannin ƙayar Amurka mai suna Michael Phelps ya yi ritaya daga harkokin wasanni inda ya ƙare wasan Olympic na shekarar da sarƙoƙin zinare mafi daraja har guda 23. sai kuma watan satumba inda a karo na farko clinton da trump suka kada muhawara wacce ta jawo 'yan kallo a gidajen talabijin kimanin miliyan 84 suka kalla wacce ba a taba ganin irin ta ba a watan ne dai auren shahararriyar jaruma angelina jolie da mijinta shahararren jarumi brad pitt ya mutu a watan oktoba aka saki wani tsohon faifan bidiyo da aka ji dan takarar shugabancin kasar amurka wato donald trump yana ikirarin taba mata a ko'ina ta yadda ya so al'amarin da ya kirkita kamfe ɗin ɗan takarar sai watan nuwamba donald trump na jam'iyyar republican ya kafa tarihi inda ya kwaɗa abokiyar hamayyarsa hillary clinton ta jam'iyyar democrat da ƙasa inda ya zamo zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka na 45 sai watan disamba a watan ne shahararren mawakin nan mai suna george michael ya rasu carrie fisher shahararriyar yar fim da ta fito a matsayin princess lia a shirin fim ɗin star wars ta rasu kwana ɗaya bayan rasuwarta a mahaifiyarta debbie ronalds ita ma wacce take shahararriyar 'yar wasa a hollywood ta riga mai gidan gaskiya To kaɗan daga cikin abin da zan iya tsakuro muku kenan sai kuma shekara mai zuwa in mai sama ya kai mu da rai da lafiya za ku ji ni ɗauke da wani sabon shirin na sharhin jaridan Amurka. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa a yi shagalin shiga sabuwar shekara lafiya. An gaira nazar, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Salamu alaikum suna na Mustapha Muhammad ina zariya ne. Fata na a 2017 Allah ya kama mana zaman lafiya a Najeriya. Allah ya sa abinci ya sauko. Allah ya sa abubuwa su tafi sosai. Allah ya tsara jan ga watan janar Buhari. Ku huta lafiya. Assalamu alaikum suna na musu mogal da wari jadda ko bakur dawa. ina kira ga gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari dan Allah da Annabi ka zo kai zaben kananan hukumomi Alaka suna cikin mafi da talauci yin zaben wannan na kananan hukumomi zai kawo sauki talauci a jihar Katsina da musu mogal da fari Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka sunana Muhammadu Izi Mandira kaya kansila jin daɗi CRO na Majalisar Matasa da Wasanni ta Jihar Sokoto. Muna fatan wa da mahalarcin wa tsohuwar shekara lafiya Allah ya gwada ma 'yan Najeriya sabuwar shekara da karshen ta. Allah ya canza mana wahalhalun da an ka sha da cikin sabuwar shekara. Allah ya ba mu alherin da a cikin sabuwar shekara. Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka. Ni mai magana suna na Muhammad Ayo zu mai sai da doya da gari a cikin tashar jambutu a garin jimeta da wasu wasu ni da ra'ayina shi ne ina fatan allah ya sa wannan shekara da muskanta ta zamanto shekara ce mai albarka kuma shekara ce wadda take ciki da zaman lafiya kamar shekarar da muke ciki wadda ta shuɗe mun gode wa allah To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To shugaban kungiyar Boko Haram a Najeriya abokan shekawa ya balla a wani sabon faifan bidiyo jiya yana cewa karya gwamnatin Najeriya ke yi da ikirarin da ta yi na cewa ta gama da su 'yan Boko Haram musamman wanda suke cikin dajin Sambisa. abokan shekarun da ya magana da harsunan hausa da larabci ya ce ya dauki faifan bidiyon ne lahadin nan da ta gabata wato ranar kirsimeti ko da yake dai bai ce ga inda ya ɗauko maganganun nashi ba a ranar 23 ga watan disamba ne shugaban muhammadu buhari na najeriya ba da sanarwar cewa sojan kasar sun samu nasarar kama dajin na sambisa sansanin da yake shine na karshe da ya rage a hannun 'yan boko haram din. shugaban amurka barack obama kuma ya ɗauki matakai da dama na horon rasha saboda shishigen da ta yi a zaben amurka na wannan shekara wanda ya hada da satar bayanai ta hanyoyin duniyar gizo da musgana jami'an diplomasi a amurka ɗin da ke aiki a birnin moscow da dai sauran abubuwa da ake zargin cewa ta yi obama ya ce yana ganin matakan da ya ɗauka dai sun yi daidai kuma sun dace da abubuwan da rasha ta aikata wanda ya ce suna iya yin lahani ga muradun amurka ɗin kuma dai sun taka ka'idojin cuɗayyar kasa da kasa. rahotanni daga siriya kuma suna cewa sabon yaƙi ya barke sa'o'i biyu kacal bayan yarjejeniyar tsagaita wuta wacce aka kulla kuma ta soma aiki daga karfe goma sha biyun daren jiya agogon siriya din sai dai wannan yarjejeniyar din an kulla ta ne kawai tsakanin ita gwamnatin ta sham da wasu kungiyoyin 'yan tawaye amma ban da kungiyoyin da ke da alaka da isis to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sokoto da ya taimaka min domin gabatar da shirin da samuel abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu darul ni ladan ibrahim ayo cewa sai an ji ku.